Kaɗan kenan daga cikin kwaramniyar mutane a kasuwar Jemage lokacin da ruwa ke ci gaba da ambaliya gudanar da ɗimbin dukiyar 'yan kasuwa da ambaliyar ruwan ta yi gaba da su. Hakan kuwa ya haddasa asarar miliyoyin kuɗaɗe inda ruwan suka kwarari dukiyar al'umma zuwa cikin kogin isa. kasuwar jemage da ke nan yamai babban birnin jamhuriyar nijar na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kayan gwari nama kayan miya da dai sauran ababen masarufi da ɗan adam ke bukata a cikin rayuwar shi ta yau da kullum. A sunana Muhammadu Sama a kasuwar Jemage. Daga sana'ar mi kake yi? Dankalin turawa muke sai da suna pom de e, eh, Tun da ta shaye mu ta ta muna da dukiya kan gaskiya. Dukiya kama wace iri? Dukiya kama pom de Ter ta tai muna da shi da yawa sakuna masu adadin yawa adadin kamar sako hiyar da sako 600 ruwa suka shayi ruwa suka shayi kwarai asarar da dai nan ruhun fom da tar mun kai kama a misalin miliyan goma sha biyar sunana halima abdullahi malama halima abdullahi ga ruwan da suka wakana shekaran jiya ya shahe ki ya shahe zama kamar abin ga firgona ya tafi da shi na duka faske a dai zainabu mun muni mun ga hasaransa tunda abin da ya tai da shi jirgi hudu na sarkawa bakin tarun da suka bida duk ya tahi to ba mun ga hasara ba ko shi a haka tun gan baushi ta kika sa musu na sai da ya cika da kihi ruwa ya ije shi ya tahi da shi a wajen kihin dubu dari na mutane jikka dari kuma dole kaɗan kaɗan ina biya su don ba diya nana ba. wasu 'yan kasuwar kenan na je jemage da ke bayyana irin asarar da suka yi daga mai karamin karhi har ya zuwa mai babban karhi alzumatin ne shine magajin gari na da'ira ta uku ya ji hankalin mutane da cewa kowane shekara sai muna ce mutane kar su ruwe hanyar ruwa muna bude hanyar ruwa suna lice da, bizo mamman sani na ɗaya daga cikin wakilan 'yan kasuwa wanda ya ja hankalin gwamnati da ta cewa su dubi Allah su dubi annabi su maida su tsohuwar kaso su tafi shi Mu dai abin da muke so babu wani ƙarin bayani ban canzancin kasuwanmu. Mu dai abin da muke so gwamnati ya ɗauki mataki cikin gaugawa tun ma ba a samu wani hadari ba mu samu abin da ya ci. su mai da sake muku wuri to a sake muna wuri ko mu dai ka son muke so mu dai ka son mu ta muke so eh, in bai da halin gina ya ba mu filan mu gina mu kanmu ko kuma a'a ya gina muna cikin gaugawa ce to yanzu ya dauki lele lokaci kaza zai gina kaso kasa ku yi hankuri duk wanda samu wurin labiya in cikin kaso na in ina na jijira ya lokaci kaza za a gina kasuwa hankalinmu yana kunta Lydia Ado, Rediyon RFI daga Yamai a jamhuriyar Nijar.